نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيء بدا كراتم من سوحة الحكام نار قاضي أبو بكر العاصمي لو إن شاء الله زام درسنا تريد بقي وزام تاشي فصل في دعوة السرقة أصل لك بياني dangane da da'awan sata wato idan wani sata aka kai kara da'awa shi ne kai kara kai karan sata ke nan abinda ake cewa sata shi ne aka zumarin min ya san min gairi a yi umarni alai shi ne mutum ya ɗauki wato dukiyar wani a inda ya ɓoye ta a ɓoye ba tare da an amintar da shi a wajen ba wato ba tare da an masa izinin shiga wuri ba kaga idan ka ɗauki dukiya ba a hirzi ba ba cewa abun sada a shari'a kenan amma laifi ne ya ji abun sa kofar gida sai ka zo ka ɗauka ko ya ajiye a fili sai ka je ka ɗauka ba san ya ajiye ni ba na kama to cin dukiya ne da barna don gini ta za haramta ka ci dukiya wani da barna ko to ne tsawon an amince shi sata ko ba a mata. saboda amuwa na kumfai da kumshi ba fili illa an takuna tijarata an da min da kuwa daukar imani kar ku ci dukiyoyin ku tsakanin da barna ta hanyar kasuwanci ko kuma da yardan mu kuma ne zuwa hadisi la hillu malu rikin muslimin illa bi ibi nafsihi ba halatta mutum ya ci dukiyar musulmi sai da takimansa amma idan mutum ba boye abun sai ba ba inda ya dace ya ajiye shi ya ajiye ba da wannan in an ɗauka ba a yanke hannu kamar a ce kwace ya yi a fili kana rike da abin kai kwace ba ga kwace da mun yi babin a ba ko kuma kai ka ga dama ka shigar da shi wannan wajen amma a ce amana ka ba shi sai ya ɗauka ya sai gudu amma ka je shi yaron shago sai tattara ɗan cinikin da aka yi sai gudu ba za a ce ya yi sata ba sai dai a ce ya yi haɗin ko kuma baƙo ne ka shigo da shi gidanka yake nan falonka ko ɗakinka ko ka ci abinci sai lallaba ya ɗauki wayarka ba za a ke masa nan nan ha'in tankaye duk da cewa baka san lokacin da ya sauka ko wani abu wasu kamancin wani so abin da ake cewa sata a shari'a sai in ka ɗauka daga inda aka ajiye abu sannan kuma abu ya ka ɗauka ba kirikiri ba in kirikiri ne ko ya zama kwace ko ya zama kwashi da makami fashi da makami ko kisa ne hukunci kwace kuma babu yake hannu amma za a maka ladabi sannan ya zama ka amince masa ya shiga wannan wajen raga da mace za ta saci kayan mijinta a gida ba za a ce za a ke masa ruwa don ka ba ta izini ta shiga ɗakinka ko da ta buɗe akwatin ka ta ɗauki kuɗi ko durowar ka ko ƙarƙashin filon ka ko makamancin wani domin a nan an amince mata wannan saboda hadisin da maza su ake cewa laisa ala kha'inin wala muntahibin wala mukhlifin wala mukhtalifin qadau hadisin imam ahmad da Asabu sunan cikin hadisi wanda ya hainci wani ba a yanke masa hannu haka wanda ya wani kwace ba a yanke masa hannu wanda ya wani fiske ana rike da abu ko ne fiske ko ka je akan ina ko ne zo ya fiske shi ya dauke shi ba za a yanke masa hannu amma fa ba yana nuna ba laifi ba laifi ne kuma za a ladabtar da kai za a kwace kamuwa za a saka karya to kaga sai ya zama a koyi kuma ka ɗauke shi daga inda ake koyewa ba tare da izini ba maka izinin shiga wajen to sai zama tsada yanzu ko hirzi ko ne abu yana iya abin nan da inda ake koyi shi yanzu ka ga kudi ne sai ka ɓoye zuwa dakin ɗakinka ko a shagon ko a cikin motar ka, ko a ka, amma idan wani abu ne wanda yake mai girma to shi kuma sai ka boye shi a cikin gidanka kamar buhuna kenan ko a sito ko a wani wuri idan mota ce ko baka sa ta a cikin gida ba ko a kofar gida ne inda ka kulle ta don mutum ya dauke ta za a yanke masa hannu idan idan ka bar ta a buɗe da ki ga komai tana buɗe wani ya zai ɗauka ta wannan kuma ka gaba ka sa ta a tsaro ba garke shanu kaga a jeji dai ake daure su a sasu a garke mutu zai dauka za a yanke masa hannu saboda nan ne hirzin su ne shi garke inda aka dan kewaye wani wuri aka sa su ko da itace kawai aka dan sa aka kewaye su in ka dauka za a yanke maka hannu suna fata mun fahimci da ita ما ليس ومدع الأمر wa lam takun da'awahu bil muhaffafa fa in yakun mudda'iyan zaka ala man haluhu fi nasi halul kubra alaysa min kashfin li halihi wala yablugu bid da'wa alayhi amala yace wa muddain mai da'awa bai kai kara kenan alamri in ga mutum an saraka ba ya masa sata wanda yake da'awan wani ya masa sata ko ya kai karan wani ya masa sata wa lam takun da'awahu amma wannan da'awan ta ta wata kasance bil muhaffafa abun tabbatarwa ana ba shi ba shi tun da ba shi doka gaba a tabbatar ba amma dai ya kai kara cewa wani ne ya dauki masa kudinsa ko kuma wayarsa ko wani abu na sai je wajen alkali tun da babu shaidu ya za a yi kaga da zarar kaje za a ce albayyana ta alal mudda'i wanda ya da'awa shi zai kawo shaidu wanda ya kai kara to sai zama babu shaidu to ya za a yi sai a duba wa ka kawo ƙarar fa in yakun mudda'iyan zaka ala idan ya zama mai da'awan wannan din yana dawa ne ala man haluhu fi nasi wanda halinsa a cikin mutane halul fubala halin manyan mutane wato halin dattawa ne mana ba a san shi da sata ba ko ha'inci ko zalunci ba mutum ne mai kame kansa idan aka ce wani ya yi maka sata wani zai ce kai babu ba shi wani ina saboda ba a san shi da irin wannan ba an san shi da kame kansa an san shi bawan Allah ne mutumin kirki don irin wannan ne wani ya kai karan sai ce ya masa sata an sace masa wani amma sai ce zaidu ne zaidu nan kuma mutumin kirki bawan Allah kowa ya ce da shi mai mutumin kirki ne ba a ma kawo maganan a ce ya yi sata don yin wannan ne ka kai kara tautau walaita min kashfin lihali walaita min kashfin babu wani bincike lihari ga hali ba za a ta a tsaya a bincika ko shi ya tsauka ko ba shi ba al'ada ta masa shi ba zai maka sata ba in ko ka ka tabbatar da ya maka sata ka je ka kawo shaidu biyu adalai in ko babu kawai al'ada da ta mace da mutumin ke ne ta shi ko bincikensa ba za a tsaya yi ba za a neman ka bata masa lokaci ne ba ko so shi ba za a yi ba ko har ma ka je ka zubar man da mutunci wala yablughu amala ba zai isa burinsa wa bi da'awa alaihi da da'awar da ya akan wannan mutumin kirki ka duba wani bawan Allah ka ce wai shi maka sada to ba za a kama shi ba kuma ba za a saurare ka ba bal ma za a maka ladabi yu'addab maka bulala ko guda goma daga yau ka kaki ka ce malam wane shi maka sata to ina dan ka ba ne ya nuna cewa shi maka baka da hujja wannan ka ne maka bata ma suna ne akwai bukata maka bulala ya ladabtar da kai kwa dan daure ka na kwana a gidan yari saboda in ba wannan matakin aka dauka ba wani aka kawai zai je dinga cin mutunci masu mutunci zaka zubar man da mutunci sai ka kai karansa a matsayin ya yi maka sata sai an walar da shi sai a sake shi a gane a sai ba satan bane kaga ka su mutuncin ka bata masa suna to alƙali bare saurare ka ba amma in kana da shaidu shi kenan shi ba ba ne ga shaidun ka sai a biyo a adalai sai a saurare ka wa in yakun mutaliban man yuttaham bi bidarbi wa sijni hakam wa in yakun mutaliban in ya zama mai nema ne wanda mai kawo karan man ham wanda dama ana tuhumansa wani ne ɗauka mini kana ha zai aikata ba wani ba ne zai aikata kaga dama an san shi da ɗan sace-sace da zalunci da yawon jere ne wani abu ya ɗauka to kaga mutaham ne kenan to idan irin wannan ne ka kai ƙara alamu ka gani wato na shiga ban ɗauka ba ba shi da barawo je an sace ma kayanka da jere karfe uku daidai wannan lokacin an gan shi yana ɗan yawo a wannan wuri a da kayan kan yake yana yawo kofar gida yana mai to kaga za a ce to wannan shine ya ɗauki kayan nan domin dama ya saba shiga gidajen mutane kaga shine mustahab kenan to wannan idan irin wannan ne ka kai ƙara fa malikun imam malik hakam ya yi hukunci bibbarbi da masa duka wa cikin da sashi a gidan yari shi kan ko ba shaidu za a ce hatuwa a je a ɗan matsayi ko zai faɗi gaskiya ta ji a rufe shi nan nan ga masa bulala ko shida da yamma shida da safe eh, domin shi abun tuhuma ne kaga yin ka zama mutumin banza a cikin al'umma shi ke duk abin da aka yayi ko baka kawai za a yadda amma ka zama mutumin kirki fada da zai yiwu a da haka a nan imam mali ya ce a dan wahalar da shi idan ya idan ya bayyana shi kenan in bai bayyana ba ma za a iya sawa ya rantsi za a iya sa a rantsai kamar yadda muka karanta a cikin misbahu tsari wa tuhmatun in qawiyat biha yajib yaminu mathumin wa ma in tanqalib tuhuma in tai karfi gobe wanda ake tuhuman ana cewa ya rantsai an tsare shi an mar bulala bai yi ba bai bai bayyana ba sai ta to ka rantsai billahi la ilaha illa huwa ba kai ka dauka in ya rantsai shi kenan in kuma ya ƙera zai to ba za a ce shi wanda ya kawo ƙaransan ya rantse shi ya ɗauka masa wa ai huma ne kuma in ta yi, ba a juyar da to dole ba shi da fito to ka zama mutumin kirki a cikin al'umma ka zama bawan Allah wani ma zai ji tsoron maka sharrin don ya san cewa in ya yi ma ba zai nasara ba idan ya yi ba zai nasara ba da goyon baya wa haka mu bi sihhatil iqrari min za'iri yuhbasu li ikhtibari wa hakamu malamai sun yi hukunci bi sihhatil iqrari da ingancin ikirari min za'irin daga mai tsoritarwa yuhbasu da ake sare shi lil ikhtibari domin jarraba shi a tabbatar da cewa ya dauka ko bai dauka ba kamar dai wancan wanda ake tuhuma in yace ni na dauka sai ya samu shaidu biyu a dalilai ya ce shi ya dauka shikenan yanke masa abin nan a yanke masa hukunci ya biya wannan kaya ya biya wannan kaya idan kuma wani ne zo ya tsorita mutane da makami ya kaya bata to shi ma za a tsare shi dan dinga masa bulala domin a tabbatar da gaskiyansa ko rashin gaskiyansa shine ibadun jarraba shi to shi ma in ya ce lalle shi ya ɗauka to sai a kafa shaidu guda biyu sai a masa hukuncin shi ya ɗauka sai dai kawai irin wa'annan mutane ba a yanke hannunsu ba a yanke hannunsu wato mutum ne ana tumansa aka je aka ba shi wahala sai ce shi ne sai a sa shi ya biya abu kuma ba za a yanke hannunsa ba saboda mai kudurin wani kududa shi wahala idan an samu shaidu da suka tabbatar da haka saboda ka za'ir shine muhif wa mufdi mai tsoritar da mutane min al-sahara shine at-taqwif wanda ka ce shine fasiki barawo har san shi da fasikanci da tsada. sai aka ce shine ya dauka aka tsare shi ya tabbace eh shi din ne to wannan sai ya biya wannan kayan amma aka ce ba za a yanke masa hannuwa saboda kada ya zama wannan azabtar wanda aka masa shi yasa yace ya yi satan amma in dai ya mutu ya tsirari ina cikin ƙoshin wannan ba tare da an masa wata barazana ba da kansa ya faɗa wannan za a yanke ne bai baiti na gaba wa yuqda'u sariqu bi tirati aw shahidai bila hilafi wa man akarra wa shubhatin raja duri'a a al haddu illa zai wafa, wa naqalu fi faqdiha qawlayn wal jurm wajibun alal al ne. wa yuqda'u sariqu ana yanke hannun barawo ya tirafi in yayi itirafi yayi ya ce lallai shi ya dauki kayan ko ba duka aka yi ta masa ba ba wani abu mai shokin in sa aka sa masa ba wannan za a tabbatar da wannan akwai wani abu da da ake yi na azabtarwa wanda yake wuce gona da iri ga waɗanda ake yi wa irin wannan tuhuma wannan ko ba daidai ne a shari'a ana tuman kai ka ɗauka a ɗan ajiye ka a gidan yare a ɗan maka duka daidai gurbi amma sai a zo a ɗauki wani abu na wuta na nefa a sa masa ina cikin ɗinsa to kaga dole ba da ko ba shi bane dole ba ko a ɗauko wani ɗinki a sa a ƙofan sa ana ta murzawa ana duk wannan an yi shi a da ba san yanzu ba akwai yan hukukul insan umar ila za su hana wasu abubuwa da duk ana irin wannan ka kaga wannan dole ka ne ka faɗa kawai ko ba kai wani ba a wani na alƙali zai duba me ya kamata a masa da addini dan bulala da sauransu da tsarewa da bata masa lokaci zai sa tunda babu shaidu akan cewa shi babu shaidu tuhuma ne to wannan haka ake yi to a haka ce ma in yace shi ne sai a ce to yanzu ya biya kaya amma ba za a yanke masa hannu ba kar ya zama barazanar da aka masa shi ya sa ya amsa sai biya haƙƙin dan adam amma yanke hannu kuma sai Allah ya yafe masa wannan amma an samu shaidu ko yin ikirari ba tare da barazana ba Ina cikin amincin sai ce shine to wannan za a yanke masa hannu kuma zai biya kayan shine yace wa yuqdahu sariqu bi itirafi da itirafi shine ikirari ko shahidai adli ko a samu shaidu adalai guda biyu ke waje shi ya ɗauki kayan mun gani shi ya je fito da shi wannan shi ma za a yanke masa hannu bila ilafi ba tare da sabani dama hanya biyu kenan ko ko ka samu shaidu a dare guda biyu ko ga kanka ka ce kai ne al a wula mina ash don kai kirari ma ya fi shaida a kai dama kai kai ya fi shaida a A ce shaidu aka kawo duk wanda ya ka za a yanke masa hannu amma da sharaɗin ya saci abin da ya kai rubu'in dinari da gama ce ya saci dubu ɗari da hamsin yanzu shi ne rubun zinari kashe a cikin kudu na zinari saboda manzala ka suma ya ce la ta kuɗau yadda tarihin illa fi rubu dinarin fasa'ida hadisin bukari da musulun ba a yanke hannun ɓarawo sai dai in abin da ya satan ya kai kashi ɗaya cikin hudu na dinari ko sama da haka shi ne sai ya kai dubu ɗari da hamsin yin sama Kuma dai rubu'in dinari wanda malikiya suka cewa shi ne mafi karancin sadaki to in bai kai ba ba sai dai ladabi a rufe shi a ladabtar da shi domin gobe kar ya sake amma ba za a yanke masa hannu ba kuma ya sashi dubu ɗari ko ɗari da ashirin ko abin da kimansa bai wuce dubu ɗari ba sai dai kimansa ya kai dubu ɗari da hamsin ko da ba kuɗi ba ne yin sama wannan sai a yanke masa a yanke masa hannu me yasa za a yanke masa saboda ubangiji ta dace والسارق والسارقة فاقتروا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم barawo namiji da barawo ne mace ko yanke hannayen sakamako ne na barnan da suka na aiki da suka na sata kuma ukuba ne Allah mabuwai ne mai hikima to da haka za a yanke musu hannu a ina za a yanke shi ne kuɗi iya wuyan hannun nan kawai tafin hannun za a cire a nan ake yankewa kamar yadda ya tabbatar manzala ta sama yayi za ka za a yanke masa suka ce sai dai idan ka ne uba ne ya tashi kayan ɗansa ba za a yanke masa saboda an tawa maluka li abi da kai da dukiyanka duk na babanka to sai babanka ya maka tata ba za a yanke masa kamar yadda in ya kashe kama ba za a kashe shi ba saboda ba zai so zuwan ka duniya kai kai so barinsa duniya ba sai dai malika suka ce sai in kisa gila maka ya kwantar da kai ne yin kaka da wuka wannan kaga babu wani shigowa cewa ko ladabi ne amma inda wani karfe ya jefe ka ko da sanda ko wani abu ka mutu ya ce yana son ya maka ladabi ne ya ka mutu ba za a kashe shi to ba ne ta na yin sace kayan ka kuma ba wasu ma ne suka ce ya halatta ba ya kwace kayan na kama. Mun ba abin da za a masa halal malak sun za ka bara a yanke masa ba za a yanke masa hannu sai kuma wanda yake halin lalura a lokacin yunwa ya sace abinci ko da aka yi na rubu'in dinari aka ce ba za a yanke sa hannu wasu da a zamanin sai na umar an yi yunwa aka ambaci shekarar amur ramad ko da yunwa ana cin ganye da sauran don mutum abinci ya sata an tabbata yana da lalurar yunwa ya shiga wani hali shi da iyalinsa za su iya halaka masu samu abinci ba ba wanda ya ba su ba su da kuɗin saya ba su da shi sai suka je suka saci na wani wannan ba za a yanke masa hannu ba za a yanke masa hannu ba da akwai shubuha to an yunwa lalura ne lalura ko ya da ka kwace ka wani ne ke ba ka kyauta ko bashi yi amfani da shi saboda yunwa wani wannan a shekarun ba can an yi lokacin da a nan najeriya lokacin da ake satar gari a inji in ka kai niƙa sai ka tsare kayanka to da aka mutu ya kai niƙa kan hankara sai a je an sace garinsa saboda yunwa ban san ko shekar ko ka ta faru ko ko sanin baya ba amma dai illa zo ka tabbatar da lalura ne kuma kayan abinci ne tabbas ka da lalura yunwa ba za a yanke maka ba za a yanke maka hannu ba amma za ka biya ko ba za ka biya ba za ka biya saboda ka'idan alif irahu la yudilu haqqal khayr lalura baya bata haƙƙin wani haƙƙin Allah da ya yafe maka maki, kin adam ba za a yafe maka ba sai ka biya wani ma ka kwata ne ka kwaci abinci a hannun waje saboda yunwa ya ƙiya baka ya ƙiya sayar maka baki shi ma halal ne amma sai ka biya za ka biya so da haka ana yanke hannun farawo idan an kai shi kotu ba mutane da suke yankewa ba in an kai shi kotu gaban alkali to za a yanke masa in ga shaido ko ya tabbatar ya yi amma idan ɓarawo ya maka sata kafin ka je kafin a kai shi gaban alkali ko kafin a kama shi za ka iya cewa je kana ya fi maka wani ya shiga ɗakinka ya je sace maka waya ko ya sace maka kuɗi sai ka kama shi za ka iya cewa je ka na ya fi maka ko ka ji labari ya maka sa ka ce na ya fi maka da kayan da kuɗin duka to wannan ba za a yanke masa ruwa amma in ya riga ya shiga hannun hukuma ko kai ka kai shi ko kuma ta kama shi wannan kuma ya fita daga hannu shi yasa an kama wani a zamanin manzala ta suna ya yi tata za a yanke masa hannu don da aka sace wa ka sai ce na yafe masa eh, ya yi manzala ce ayya da kafin wannan lokacin ka ce ka yafe masa amma yanzu kan ba za a ba za a yafe masa ba sai an yanke masa hannu haka nan ba kuzumiya da sai sata za a yanke mata hannu sai bai abin ya dame sai ka ce usama ya je ya gaya manzala ta sama a mata afuwa ba ba za su haye fushi ya ce a tashfa'una fi haddin min hududillah waimullahi lau anna fatima ta sarakan da kaɗa fiye da yake za ku zo ku nemi alfurma a cikin haddi daga cikin haddodin Allah Allah ne yace a yanke wa barawa hannu sannan za ku zo kuna nema a daga masa kafa yace wallahi da fatima ne sai sata wallahi na yanke masa hannu ya kenan. ko iyata ne sai sata zan yanke masa hannu saboda ya riga je gaban hukuma ya je gaban hukuma saboda haka ya tabbata da itirafi da ikirarin mutum ko kuma da shaidu guda biyu za a yanke masa za a yanke masa in ya je gaban alkali sai ce wa man aqarra wa li shubhatin raja duri'a anhu al-hadd fi alladhi waqa wa man aqarra wanda yake ikrarin cewa yayi sata ko ya yi zina ko ya sha giya ba shaidu shi da kansa yake ya yi wani shubhatin raja raja sai fasa ikirarin ni shubhatin saboda wani shakka saboda wata shubuha bai ta ah, ni fa ba sata na yi ba to duriya hannun haddu a tun kuɗi masa haddin fillazi wa a abin da ya faru saboda hadisin idwa ul hududa bi shubhat tun kuɗi haddi da shubuhohi akwai idwa ul hududa masadat da inganta malamai suna kan wannan cewa in akwai alama na shakka to ba za a yi ke maka hannu amma za ka ka biya to ne shubuha mutum ne aka kama shi a falon ka ya ɗauka maka kayan ka ko a ɗakin aka nemi kaya aka rasa ka an kama shi a wurin an nemi kaya an rasa aka ce waye za ta ce ni na sake wayar ni na sake wayar shi kenan aka kama shi sai ka sacewa shi kenan kaga za a yanke masa hannu ba sai daga ba sai ce a'a ni ba ba sata ne ba domin ya gayyace ni ne in zo in ci abinci ko in kawo masa ziyara fadonsa ni kuma da na ga waya ne na dauka to ba za a yanke masa hannu ba don nan ha'inci yayi ba sata ba ne ka ba shi izini ya shiga falon ko ya shiga shagon ba ko za ka ba za a yanke masa hannu ba amma dole ya dawo da wayan kuma a masa ladabi kaga nan akwai shubuha ko za a yi ce ni na dauka ni na sace wayan nan za yanke masu na ce a'a ni fa ya ziyar ya gayyace ni ne ziyara ɗakin sa ko falon sa ko ofis ɗinsa ko gayyata ta cin abinci ko makamancin wannan To da aka sai na ga arha sai na ɗauka ta wannan ba sata ba ne inci ne iya ka kawo ta sai a ɗan ɗaure shi na wani lokaci a ɗan masa bulala shi kenan ya yi inci. To an ba shi izini ne ya shiga yace wa naqalu sun ciro kaulaini mangano guda biyu fi faqdiha a wajen rashin wato shubuhati wato waye sata yake shi shige za a yanke masa sai ta ƙarya nake yi kawai daga ba wata shubuwa kenan ma'ana ƙarya yace eh, ƙarya nake ba sa ni ba ni na dauka ba wannan sai malamin ta yi sabani za a yanke masa ko ba za a yanke masa wasu ne suka ce za a yanke masa ainihin ba wani dalili ba wani shubuha ba wani abin da ya dogara da shi za a yanke masa hannu wasu ne suka ce ba za a yanke masa ma dama ba shi ga dama ya faɗa ba ya ta kansa kana ba shi ba ne in shaidu ne ko ya ta su za a yanke masa hannu yanzu shi da kansa ne ya shi ya sata daga ba kuma yake a karya nake yi ban sata ba to wahala ya gani ko ba wahala ya gani ke sa su ne suka ce in mutum ya zo ya ce shi ya bina sai aka kama wurginsa da dutse za a jefe shi yana aka kama jefan sa dinga gudu yana gudu yana kula ko suka ce to wannan ma kyale shi ya nuna cewa ba shi ne ba shi ne amma idan aka zo ana jifan sa ko ga midiya ne yana gudu shi kenan sai na rasa shi ya da kun kyale shi lokacin da gudu da haka wasu sun ɗauki gudun ma a matsayin cewa ya fasawa ne fasawa ne ko kuma ƙila da ya zo yana gudu da an ƙyale shi zai iya cewa ni fa ƙarya nake yi shi nan sai a ƙyale shi domin ba su ba kiɗan kamar ba su ake a ɗan baka hajji ba in mutum yi tirafi ya yi kama na nema masa ma abin nan mafita ne amma in ba shi ya ƙaryata kansa ba ɗaukar za a masa haji inda bai karya ta kansa ko bai ce a ga dalili dama ni na ɗauka haka jin sata ne kai ya inci ne bi za a yanke masa hannu. amma ka ga ko na najeriya idan kai kisan kai aka ce kai kisan kai kace eh to sai a rubuta baka yi ba dan ja ne wace du kafin a ce ba a tsayar maka da haji babu ne babu shaidu ya kisan kai amma a shari'a musulunci in ba cewa kai ka janye ba ka fata ba ko ƙarya kake ba ko a ga dalili nan ka ɗauka sata ne a sai ba sata ba za a yanke maka yace wa naqalu fi fadliha qawlaini wal burmu wajibun ala hale ni sun ciro malamai sun ruwaito qawlaini mangano guda biyu fadliha a wajen rashin shubuha ba wani dalili kace ka karyata kanka kai ba kai ta kai sata ba ko sun ce za a yanke nan ko sun ce ba za a yanke ba zance mafi inganci ba za a yanke nan ba na za a yanke ka ce kai ne daga baka maka ta ƙarya kake shi ne sai da ka da hadinka za ka biya lahira ai za ka biya lahira sai a barka da Allah shi ne ma shubuha ne saboda ai baka da yaqini da shi ya faɗa kuma ya karya kanka sai ka ce wal gurmu amma biyan wannan kayan wajibin wajibi ne alal ne akan hali guda biyu ko da dalili ya ɗauka ba sata ne zama ha'inci ne ce ha ni ba sata ne ba ha'inci ne to zai biya in ma babu wani hujja ya ce ni na ɗauki motar wani sai daga ba zai ce karya nake yi to dole sai ya biya motar an taɗin sai ya biya kuɗin sai ya biya amma yanke hannu ne ba za a yanke masa ba saboda shubuha wannan haƙƙin Allah ne amma kin dan adam ka tunda kace kai ne shi kenan sai ka biya saboda haka biya zai biya amma yanke hannu za a ɗauke masa tunda ya karya ta kansa وكل ما سرق وهو باقي فانه يرد باتفاق وكل ما سورق دو أبن أكا ساشي وهو باقي ينا نم وهو شي باقي ينا وانزينا نم أحن وندمي يساشي مسا ينا نم أحن وندا يساشي مسا to fa inna yuraddu za a mayar masa da wannan abun bi ittifaqi da haduwan malamai babu sabani an kama barawo ya saci motar ko ga motar a hannun sa shi a mayar maka da mota kuma a yanke masa hannu an saɗin kamiyar in ya kai a yanki hannu a yanki in bai kai ba kuma shi ke a masa ladabi kina saɗin bai wuce dubu ɗari ko ɗari da ashirin ko dubu sittin ba wannan fili ladabi amma sai na dubu ɗari da ɗari biyu ɗari uku ko miliyan ɗaya wani za a yanke masa hannu in ya ɗauke shi a hirbi ka koya ka a mota ko a aljihu ka yi sa hannu ya ɗauka ko kuma a ɗakin ka ka ba shi izinin shiga ba za a yanke masa hannu. Kun fahimta? sai ce wa haitu masariku bil hukmi qudi fa bil ladhi saraka fi yusrid tabi to idan kenan kamar idan abun baya nan idan kuma baya nan ba ya riga ya lalata abun ya riga ya sanje shi ko ya cinje shi ko haitu masariku yayin da shi mai satan bil hukumi wadai aka yanke masa hannu bil hukumi da hukunci abin da ya satan ya kai a yanke masa hannu utfa abun nan fa billazi saraka da abun da ya satan nan utubi za a bi shi fil yusri idan yana da wadata ma'ana zai biya abun da ya satan shine ma'anan za a bi shi da wannan abun a halin wadata wato muqaddara kamar a ce abun bai kai a yanke ba. ko kuma abun ya kai a yanke hannu shine shine zahirin bankin, ya kai a yanke hannu sai kuma ya sai ya riga ya sai da abun ma ko ya yi amfani da shi za a ce maza maza ka je ka kawo abun kafin a yi hukunci tunda yana da wadata ta da bin yusuf ya halin wadata ya ce je ya ɗauko kuɗi ya je ya siyo irin wannan abun a biya wanda ya sace wa kayansa kafin ma a masa hukunci a yanke masa daga wannan lokacin zuwa a yanke masa a yanke masa hannu zai biya saboda abun ya kai a yanke hannu to idan abun bai kai a yanke hannu ba fa to kaga shi kan za a iya zai sai ya biya tunda ba yanke hannu zai biya ko zuwa yaushe ne ko bai da shi za a bi shi akwai yana da shi ba ko bai da shi za a bi shi ba shi idan idan an yanke in an kama farawa bai da komai ya lalata abin ko ya cinye shi ya zama miskini yanzu kawai hannunsa za a yanke an yanke masa hannu ba za a ce biya wannan abu ba a bisa wannan mazhaban saboda hadisin da manzala ko kuma hadisin da yi rawaito wanda yake cewa la yubarramu sariqu illa idza uqima alayhi alhad ba a wannan la yubarramu sariqu idza uqima alayhi alhad ba a sa barawo ya biya kaya in an tsayar masa da haji anan an yanke masa hannu idan ba yanke masa hannu ba zai biya in ba yanke masa hannu ba zai biya amma an yanke masa hannu ba zai biya ba sai dai hadisin hadisi ne za'i ko kuma ne sun ce mun kafe inganta domin haƙƙin guda biyu ne akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙin ɗan adam da don zo ne sa ce maka miliyon ashirin ya kwashe kayan shagonka gaba ɗaya jarinka ya je ya kashe su ya babu su sai aka zo aka yanke masa hannu to kai mai riban ka ya ta ce aika tun da an yanke masa hannu ba sai ya biya ba sai in yana da shi ne za a ce to ka zo ka kawo miliyon ashirin ɗin to kun yarmar da jari kafin ka yanke masa to sai zama ba da shi ba a biya batar wani to ko an yanke masa hannu a bi shi sai ya biya ina ji su bai inganta a ta kai riban ka a je a tattaro kadarorinsa gidan da in gidan da yake ciki nasa ne a sai da wannan gidan in yana da wani abu ko a zai shi wa ya sayarwa kayan satan a je a karɓo kayan satan a miyar maka shi kuma wanda ya sayi kayan satan ya bi ɓarawon ya mayar masa da kayan na ba ta mun bayyana kaga abun yana nan ke yasa inda aka ce idan abun yana nan za a baka kayan ka sawa'un yana hannun barawo ko yana hannun wanda ya sayarwa kayan sata dan mai sayan kayan sata shi ma barawo ne idan bai sani ba amma in ya san kayan sata ya saya barawo ne bal ma ya fi barawo ma dan inda baya saya ba za a sata ba barawo ya san iya sata ma ba inda zai sai da kayan zai sata ne to idan yana hannun wanda ya saya a je a karba a mayarwa mai ka kayansa shi kuma wanda aka sayarwa idan bai san na sata ba ne ya saya ya je ya bi barawon barawon ya biya shi ya sayar masa kayan da ba nan sama, ya masa wannan hukunci sai ce wal haddu lan ghurmu alal abdi mata aqarra bi sirqati shar'an sabata wal abdu bawa ko wal haddu wal haddu haddi ya tabbata lal gurmu banda biya alal abdi akan bawa mata a karra ko shi ikrarin bitirkati da sata shar'an a shari'ance sabata ya tabbata wato wal haddu haddi sabata ya tabbata shar'an a shari'ance alal abdi akan bawa mata a karra bitirkati ko shi ikrarin yace shi sata kayan nan to haddi ne za a masa lal gurma ba biya ba ba za a ce ya biya ba wato bawa in yayi sata ya tabbata ya yi sata ko ta hanyar shaidu ko ikirari ya yi sata za a yanke masa hannu amma bara a ce ya biya abin da ya sata ba me yasa gani ba wa san yin da sa bara bara a ce ya biya ba saboda dukiyar ba ba ta saba ne ta mai gidansa ne in ya ga dama zai je haɗa baki da wani ma ya sace miliyan goma kaga sai a ɗauka cikin zuciyar mai gida a bada miliyan goma daga ba sai zagaya kuma ya je karfe ta saboda haka dukiyarsa ba nasa ba ne in daga an ce a biya wannan kuɗi sai dai idan mai gidansa ya yadda shi ya taka to tun da ya yadda kuma shi ke nan sai a ɗauka daga dukiyar bawan sai a biya tare da cewa a hakika dukiyar mai gidansa ne sun fahimta to da haka za a masa haji ba za a masa ba za a ce ya biya ba sai dai idan mai gidansa ya yi shaida cewa shi yayi wannan satan sai ya biya don dama kar a shiga hakkin mai gidan ne tunda dukiyar bawa ta mai gidansa ne ba ta san faslun fi akami jima fasali da yake bayani dangane da hukunce hukuncen wato jina ne hukunce hukuncen jini idan an ce kwance-kwancen jina ne ko dai ka zubar wa da mutum jini ka kashe shi ko ka masa rauni da sunansa a kamun dima da cewa malam zai zai mana babi guda akan jira haɗi amma dai wannan fasali ya shiga cikin wannan bayani kenan kisafi ya shiga abin da shafi rauni ya shiga wanda suna da sunaye kala-kala za mu zo kan karatu yake wal amdan bil qisas mujibu بعد ثبوته بما يستوجب من اعتراف ذي بلوغ عاقل أو شاهد عدل بعدل القاتل أو بقسامة وباللوث تجب وهو بعدل شاهد بما طلب أو بكثير من لتيف الشهداء ويسقط الإيذار فيه أبدا ويسقط الإيذار يكما تنينا إيذار إيه. والقتل قطع amdan da gangan mujibu mai wajabtarwa ne da ya tafi ga kita ba da subuti bayan tabbatansa bima ya saujibu da abin da yake wajabtawa wato duwan da ya kisa da gangan to kitasi ya tabbata a kansa shine ramuwa shi ma za a kashe shi za a kashe shi amma bayan kisan ya tabbata da itirabinsa ko da shaidu kenan wannan ɗaya ne daga cikin nau'o'i na kisan kai shine katalul amdi wato kisan ganganci ko ka ce katalul amdi al-udwani kisan ganganci kuma na ta'addanci don akwai kisan ganganci wanda ya kama da kuskure shi katalul amdi shiful katalul kadai shiful amdi ko katalul shi shiful kadai kisa na ganganci wanda ya kama da kuskure ko kisa na kuskure da ya kama da ganganci inda malikiya ba su da wannan su malikiya a wurin su kisa kala biyu ne kawai kisan ganganci da kuma kisan kuskure kisan ganganci shine kayi niyan duka da gangan a wurin malikiya ko baka yi niyan kisa ba ta ka kashe mutum za a kashe ba? ka niyan ka buge shi da gangan da abin da yana iya kashe mutum ko da makami ko da wani to wannan suka ce kawai za a maka ko ba niyan kisan kai ba za a maka hukuncin kayan kisa ɗayan kuma shine kisan kuskure wanda kayan niyan ka bugi wani ne sai ka bugi wani ya mutu wani abu kayan niyan duka Kamar dutse ne ko kibiya za ka harbi barewa sai ta zarce sai ta je ta harbi mutum kaga wannan ba shi kai nufi ba wannan kuskure ne kaga wannan ba za a maka ba za a maka kisasi ba ba za a ce a kashe ka ba to wannan guda biyun kawai shine a wa malikiya sai dai idan wato ba su da kisan amdu shiful kai kisan danganci, wato wanda ya kama da kuskure shine ka bugi mutum da dikawo ni ya dukan sa ma baka iya kashe shi ba to wannan ba za a kashe ka ba za ka biya jiya amma jiya za ta zo mai kauri raƙumi ɗari amma guda arba'in su zama masu ciki kamar yadda ya zo a hadisi guda arba'in masu ciki wanda in ba haka ba ne ba masu ciki za a tsora maka to shine ya za a gane kaniyar ladabtarwa ne ba kisa ba shine abun da ka bukai duka da shi ya zama al'ada ba a kashe mutum da shi kamar mai kenan bulala ne shimul abdi ma kana bi sautin aw asar bulala ka zo kana zane mutum da bulala ai ba a kashe mutum da bulala al'ada sai ya mutu kuma sosai ya sa ya mutu sai a ce mai wannan kuskure ne kuskure ne ba za a kashe ka ba ma za ka biya jiya ne kawai ko hadisi yace ko da sanda gaga sandan kala kala ne ba hmm, shi da sanda wanda take ba ne ba abun nan ba ba katuwar sanda ba ko ba a buge ka a makasa ba shi ke zama ne buge ka da wata sanda ka a bayan ka. ko wani bangare na jikinka sai ka ya zo ya musu kuma a ka'ida a sandan al'adan sandan ba ta kika wannan za a ce ka yi ganganci a duka amma ka kai kusoi a kika sai a ce mutum ya biya jiya amma jiya mai kauri amma irin katuwar sandan nan wanda ya san makasa ya san in ya buge ka ga inda zai kashe ka katuwar sanda ya zo ya buge ka inda zai kashe ka baran fadorin kisar bakar wani karin ba da likit ya amma sanda akwai ne an buge ka za a iya kashe ka fadiya masu da sanda sosai to in ba irin wannan ne ka bara a ce wai dama ba kai niyan kisa ba sannan dama ta kisa ne kuma an buge ka inda za a kashe ka amma irin kawai duka na kan mai uwa da wafi tsautsayi ya sa an mutu wannan sai a ce mai kusure ne kisan kuskure kisan muka ganganci kisan kuskure to ana ce masa kadaru kadai shi bul'am kisan kuskure wanda ya kama da ganganci wanda ya kama da ganganci shi wannan ba za a kashe ta ba amma a wurin malikiya duk wani duka su ba su da shi bul'am duk wani duka kawai inda gangan kai shi mutum ya mutu to kawai za a ne za a za a kashe ka ko faɗa kuke kamare shi da gangan ya mutu ko ka naushe shi ko ka harbe shi ko ka ɗaga shi sama ka buga shi a ƙasa ko ba za a duba ni ta yi niyan kisa ko ba ka yi niyan kisa ba kawai za a kashe ka amma a jan mafi yawan malamai ba za a kashe ka ba za a duba a ga wannan faɗa wannan faɗan ba ta kai a ce ya kashe shi da gangan ba amma za a ladabtar da kai ba dole dai akwai ɗan gidan yari da za ka shiga ko na shekara ɗaya ko makamancin wannan kaga su a malikiya kisa ne kawai amma a hali ɗaya suka ce akwai kasalul kadai shigul arzi shine idan uba ne ya buki ɗansa ko uwa ta buki ɗanta ko da da karfe ne da da wannan kuskure kisan na kuskure ne wanda ya kama da ganganci amma uba dai al'ada ba zai kashe ɗansa ba suka ce ɗin kwantar da shi ya yanka shi kaga wannan kuma ba za a ce bai niyan kashe shi ba wannan suka ce za a kashe uba a nan wasu malamai suka ce ko yanka shi ba za a kashe shi ba amma yanka shi kai ya kamata a kashe shi mana to ne shi buha ta rage kuma ai dama ba shi uzuri ne cewa ladabi yayi niyan ya masa ya dauki fartanya sai wurge shi da ita ko wani wuka ya wurge shi da ita sai sai ya bashi shike nan sai a ce wannan akwai abun nan ya ce ba ba wannan la yuqatu walidun bi waladi ba a kashe ɗan uba don ya kashe ɗansa saboda akwai dalili ko wani wuta hujja da take nuna zai wuya ya kashe ɗansa to sai kwantar da shi ya ɗauko wuka ya gigara a wuyan sahaba ko bindiga ya teka shi ko ya ɗauke kansa ai ka ga ba ni maganan maganan buha nan suka ce to za a kashe shi kawai za a kashe shi wanda su ne na ho'in kisa to anan muna magana akan kisa na ganganci suka ce to in kisa da ganganci ne lil qisasi mujib mujib yana bai wajabtarwa lil qisasi da qisasi amma na ke cewa qisasi shine kai ma a kashe ka da kai wani a maka shine qisasi Allah ta ce wa lakum fil qisasi hayatu ya ulul albab wa lakum fil qisasi hayatu ya ulul albab kuna da rayuwa a qisasi ya kuma su hankali wato in wani kashe wani da gangan sai aka kashe shi to kashe shin da aka yi zai sa wani ma da zai kashe wani ba sannan shi kuma an huta da kisa da yake kaga akwai rayuwa a cikin kisa su ke da laraba cewa suke cewa suke alƙatulu amfanin katli kisa ya fi karar da kisa To da haka in kowa in yi kisa da ya kashe za a kashe shi to kisa zai kare amma in kowa in ya kashe za a bar shi to an ci gaba da kisa ne kuma ya daidai da walakun fil qisasi hayatun suna da rayuwa a tsakanin sai dai aka ce to na larabawa babu fasaha a cikinsa na ƙura'ani shine mai fasaha domin sun maimaita kalman kisa sau biyu alkatalo amfani katli awa ba fasaha alkatalo amfani katli kafi alkatalo da farko a ƙarshe da kake ta alkatalo ta maimaita kalma sai ƙura'ani kuma yace walakun fil qisasi hayatun ba kalman da aka maimaita ko daya al qisas hayatun a wajen rama kisa akwai rayuwa rayuwan wa rayuwar wani wanda nan gaba ke son a kashe da rayuwar wani wanda shi ne kisan zai je sake kashewa inda an jane shi yanzu ga abin da yake hana karar da kisan nan sake mutane duk wanda aka gawa shi ya kisan kai da ko da amma shari'an cewa hukuncin sa hukuncin kisa za ka sake jin zuriyar abun ba za ka je an zartar masa wani za a kama dan fashi da makami mai kashe mutane sai je a sake shi a je a belin sa ko a yi abin a je a abin nan ko kuma yan abin nan yan kidnapping a je a sake su to yaushe kisa zai kare yaushe kidnapping zai kare zai kare amma da duk wanda ya kisa za a kashe shi shi kenan gani ga wani ya ishi wani tsoron Allah as-sa'idu man ista'aza bi ghairi ko da kawai bai zai sake kisan ba shi ma dai wannan da aka kashe an buta kuma da kisan zaka ji ake mutuwa ya kashe mutum goma ya kashe mutum kuma bai san adadin mutanen da ya kashe to da daga kashewan farko an kashe shi zai kashe sauran ne ba zai kashe kaga wala kun fil qisasi hayat to katamna alaihim fiha anna an-nafs bin nafs wanda ya kashe a kashe shi shikenan yake ba da subuti ba tabbatar da ma ya sauji mu da abin da yake tabbatarwa sai ce mene itirafi abin da ke tabbatar da kisan kenan mene itirafin mene itirafi zai bulugin akili a wata ide ce ka katil kashi mene itirafi daga ikirarin zai bulugin ma'abocin balaga a akili mai hankali ne nau'i na biya dalili na farko da ake tabbatar da kisa wanda ya kisa ya ce ni na kashe shi to wannan za a kashe shi za a yi kisa aw shahidai adli ko ya samu shaidu guda biyu a dalai bi katil qadi da kashe wanda aka kashe shaidu biyu su shaida wani ne kashe wani to za a kashe shi kaga dalilai guda biyu su suke sa aiki kafi kenan a kashe mutum ko dake akwai na uku shine ka samu da aka ce bihi tirafi bi bulugin aqili idan wanda yace ni na kashewa ne sai in baligi ne za a kashe shi yaro in yake kisan kai ba a kashe shi don qatalul abun nan abdus sabi khata'un gangancin yaro kuskure ne sai dai biya diya yana da dukiya ko tsadiyatu al-akilati dangin sa su biya amma ba za a ce a kashe yaro ba tunda bai balaga ba ko bidiga ya harbe wani ko da takobi ya harbe wani ba za a kashe shi ba ai bai da hankali bai balaga ba to shi in yi ganganci ma a matsayin kuskure ne ko da ya tabbata shi ya faɗa ko kuma shaidu sun tabbatar sannan asili ya zama mai hankali mahaukacin ya ce ni na kashewa ne to ya san ma me ya faɗa ba za a kashe shi ba za a yi zalo in ya kashe wani shaidu suka tabbatar da shi ya kashe ba ba za a kashe shi ba sai dai a biya biya ƴan uwansa su biya biya amma ba za a kashe shi ba ko shahidi adil aka ce ko shaidu biyu a adalai bi qatl kati da kisan wanda ya kisan su tabbatar da wanda ya kisan shi yayi to kaga shaidu biyu dai baya wadatarwa kenan ko an yi kisan ganganci a wani ya kashe wani wani ya zo ya shaida ya ce lalle wani ne ya kashe wani mutum ya to ba za a karba ba ko ba a hadawa da rantsuwa a nan don ba ƙabiya ce ta dukiya kuma da sai shaidu guda biyu sannan aka ce adalin adale kaga in fasik ya zo ya ce wani ne ya kashe wani ba za a saurare shi ba ko kafuri ko yaro karami kawai nan ba sa zama adale. saboda fasiki la yattaqillaha ya yi taqillaha taqwa yamnahu kamnahu min al-kabir ba jin tsoron Allah da zai hana shi ne jin ƙarya ce fasa da haka aka dan kafuri shi ma ba da tsoron Allah da zai hana shi ƙarya ba za a karbi shaidan sa shi kuma yaro la ya'rifu Allah ma'rifatan kamnahu min al-kabir san Allah ba irin sanin Allah da zai hana shi ƙarya to da haka in yaro zai yi karya ke yawa ne ne kake wani yaro ka ana iya lakana masa ma zai fara ku je ce wani ne ya kashe wani ka in an je kotu ka ce wani ne in ya zo kawai sai faɗa don bai da wayo ba a karɓar shaidan yaro ko kuma shaidan wanda yake fasiki makarinci ko kafu ga ga ana karban shaidu adalai guda biyu in sun tabbatar wani ya kashe wani da gangan za a kashe shi ko bil qasamati wa bil lawti tajib wa huwa bi adli shahidin bima tulib aw bil kasama ko kuma da kasama ana iya kashe wani da kasama kasama shine rantsuwa hamsin idan ya tabbata an kashe mutum a wani wuri amma babu shaidun wane ne kashe shi amma ko wanda ake tuhuma tuhuma mai karfi shi ya kashe wane ina ce tuhuma mai karfi zan kawo alamomin da suke nuna ana tuhuma ne shi ne ake cewa lautu misali a ce an samu adali guda daya ko sai a ce yan uwan wanda aka kashe su rantse hamsin ko hamsin shi ne ya kashe shi ko suwa ne suka kashe shi sai sun nuna mutum da ya sai a kashe shi shi ne ake cewa ɗan rantsuwa hamsin magadansa za su yi sai a kashe shi to shi shine aubil kasama ce ne bayan da mu yi a gaba ko da kasama ne rantsuwa amma wa bil ta tajib ita kasaman tana wajaba bin lawfi da alama alaman gaskiya cewa akwai alaman wani ne kice shi to wannan alaman ita take tabbatar wa tsoron tseren zuwa hamsin tun da babu shaidu guda biyu a dalai ba iya kira mai cewa suka kashe shi tsoron tseren zuwa hamsin da sababin wannan alama sai a ba su mutum ɗaya daga cikin mutane da suke toma sai su kashe shi wa hawa bi adlin shahidi to shi lauku in alaman gaskiya din tana tabbata ne bi adalin da adali shahidi ke shaida wato adali guda ɗaya bi su linka abin da aka nema wato an samu shaida kwaya ɗaya adali wani ne kashe wani to amma babu shi da mu ya za ku ta ku ta kama shine rantsuwa hamsin billahi la ilaha illa illa huwa wani ne kashe ni idan ko hamsin ne kowa ya rantsa rantsuwa ɗaya ɗaya idan ko biyu ne ku riba rantsuwa ashirin da biyar biyar idan ku ɗari ne mutum hamsin kawai su rantsa idan ku talatin ne a kakkasa muku wato ainihin rantsuwan ko rantsuwa goma sha bakwai bakwai don tsawo hamsin da ɗaya nan. dole ya cika ta ɗaya ba ta za a yi ku rantse ga shaida ɗaya lallai ne ne kashe ga ai bara ku shakka ba kila to sai ku rantse cewa shi ya kashe shi in a ba ku shi ku kashe shi au bi kafirin ko da mutane da yawa millati fi shuhada daga raunanan shaidu shaidu masu rauni su ne wa'inda mai ba tabbatar da adalcin zuwa amma dai suna da yawa kamar mutum goma sha biyu ya sama ko suka ce wani ne kashe shi amma dukkan su ba adali ko ɗaya to sun samu danko alama sai zo su yi rantsuwa hamsin yan uwan wannan mutumin billahi la ilaha illa illa wani ne kashe shi sai a ba su shi kawai su kashe shi eh sai ce wai su dole izaru ni izara yace mini ya kamata izaru ne ko izaru ne ba mai izaru na yau akwai ba a ta'idi ne wa yasqutu al-izaru izari yana yana tsariya fihim a cikin su abadan har abada me izari shine bayan an yi maka hukunci sai a ce to kana da abin da zaka faɗa wanda zaka ture wannan shari'an aka yi ta eh wane wane nan ba adali ba ban yadda da adalci sau to dai ka kawo shi da cewa shi fasiki ne ko ba ko barawo ne in ta kawo shi kenan wannan hukunci ya tafi sai dai a je a nemo wani shaidan to irin waɗannan mutane masu yawa da aka samu za a yi ka sama mutum sha biyu ya sama ba za a baka wannan daman a ce kana da yanda kana da wani izari wato ba da wani anzari da ka tun kuɗi shari'a don an baka ka ce mai waɗannan mutane fasikai ne to ai dama an yadda dama ba yi da ba bane in an har hada su ne sai an yi ƙarfi mutum goma sha biyu suna iya tsayawa a matsayin adali ɗaya zai wuya su haɗa baki sai a ce to tsoron sai rantsuwa hamsin shi ne tabbata shi ne wato ainihin ya yi kisa ne kun fahimci izari yace wa malikun fi ma rawahu ashabu qasamatan bighairi adli yujibu aw bi maqalatin jarih almuslimi albaligh alhurri fulanun yace wa malikun imam malik fi ma rawahu abunda ya rawaito yujibu yana wajabtar da kasamatan kasama bi ghairi adalin ba da adali ba wato ko da mutum ɗaya ne ba adali bai shaida wani ne ya kashe muku ga alamu sun bayyana shi ya kira. amma ba shi ya mutum ɗaya ce wani ne shi ya kashe shi ya kashe mutu shi ya kashe wani to za a ainihin karɓi shaidansa sai a haɗa da rantsuwa hamsin ne a rantsi rantsuwa hamsin mamali ya yi kunci da wannan aw bi makalatin jariri ko da maganar wanda aka ji wa rauni al-muslim musulmi al-baligi baligi al-qurra shi wanda aka ji wa raunin gashi yana kokarin mutuwa sai sai fulanun bidali wane ne ya zo da dinina shi ne ma'anar fulanun bidali asalin kanan eh, e obannan dami inda fulani dami inda fulani dinina yana wajen wane ma'ana wane ne zubar min da dini to idan an yi haka za a ce wa'annan yan uwan su hada da rantsuwa hamsin sai a ba su su kashe wannan aiki sa sai a kashe shi saboda aiki da kansa ya faɗa amma ya zama yana cikin mai ina cikin hayyacinsa shine yashhadu adlani ala irafihi wa sifatu tamyiz min awsati yashhadu adlani adalai guda biyu za su shaida ala tirafi akan itirafin sa ya ce wani ne kace a samu adalai guda biyu kaga bayan ya faɗa zai mutu kenan ya mutu kenan dan in bai mutu ba har yanzu ce bai zo na aikin tsafi ba illa zai ci gaba da rayuwa kaga bara a ce a kashe wanda ba ai bai mutu ba to da ya mutu yanzu bara a sake tambayar sa ba amma adalai biyu sun ji ya ce wani ne kashe ni sannan kuma wa sifatu tamyizi siffa na rarrabe abubuwa min ausafi ya zama yana daga cikin siffofin ka amma yana lokacin ya riga ya so makila bai san ma me ya faɗa ba to ba za a yi amfani da wannan itirafin da cewa wani ne ya kashe ni ba za a yi amfani da wannan ba aw bi qatilin ma'ahu qad wujida man athara al-qatl alayhi qad bada man athara al-qatl alayhi qad bada aw bi qatilin ko kuma ya zama alamun shine a samu wanda aka kashe ma'ahu tare da shi kad da an same shi ma'ahu tare da shi wato da aka zo wane ihu an kashe shi ana zuwa sai aka samu wani a waje kaga teke nan, sannan man wanda asawul katle alaman kisa kad ya bayyana alaihi kansa sai aka samu jirgin kansa jini kaga shi kan shi, ko ga takobi dan ya zare shi yana rike da shi a hannu ba ga lokacin da ya kashe jiwa amma da wanda aka kashe yi ihu aka samu gawan sai ga wannan duk jini a jikinsa ko kuma ga takobi a hannunsa kaga akwai alama a wannan alaman ta isa su ɗan uwansa su rantse zuwa hamsin shi ya kashe shi sai a ba su su kashe shi ko kuma ta kashe shi saboda haka kenan wannan shi ake cewa lautu alamu to wannan ya faru a haibar da hadisi ne ingantacce bukhari masu sai su rawaito shi wanda wasu suka ce suka kashe abundan abdullahi bin sa'ad a khaybar yahuda ne suka kashe shi sai yan uwansa wayisa da muhayyisa suka ce an kashe musu dan uwa shikenan maza sama ya ce to kuna da wani shaida ba su da shi amma an same shi a wurin yahudawa a anguwar yahudawa su suka kashe shi saboda kaga akwai tuma bai karfi dama akwai a dawa tsakanin musulmi da yahudu sai suka wani dan falafin a same shi cikin yahudawa ana cikin fadana kaga su suka kashe shi to sai aka ce to maza sama sai ya ce to kuran tseren tsuwa hamsin domin an samu lauku a dama tun da an same shi a anguwarsu ga nan kuma akwai hukuma mai karfi za su iya kashe shi da alamun kashe shi kuma aka yi bayan mutuwa ne ta al'ada sai aka ce saukuran tseren tsuwa hamsin cewa so suka kashe shi sai abba ku guda ɗaya cikin suka kashe shi sai suka ce su ba za su rantse ba ba za su yi rantsuwa ba tunda abu ne ba su gani ba sai maza su sai ce to yahudawan su rantse don an tambaye suka ce ba su ba ne aka ce to su rantse sai suka ce ah, waɗannan ba mutanen kafurai ne ya za su yi rantsewa a kan ƙarya Allah sama ce to ai ba ku da wani abu in ba wannan ko ku kurantse a ba ku ɗaya daga ciwo kashe shi ko kuma su su rantse kawai su kama hanyar su suka bi ya abin da za a yi saboda haka kaga babu maganan wato idan ba su rantse ba a ba su su kashe shi dole sai sun zai in wani idan ba su rantse ba kuma za a kama su a sa su a gidan yari a dinga ainihin abin da a musu hukunci amma in sauran tsaye shi kenan za su kama hanyar su su tafi to da aka sai maza su a sai ba da diyar ɗan uwan su kawai tunda so sun ce so ba su yi da rantsuwan wa'incan ba to sai ke wa hawa bi khamsina yaminan wuzbi'at ala dhukuri wal unsa muni'at wa haya ita wannan kasama bi khamsina yaminan da rantsuwa hamsin ne at da aka rarraba ta ala dhukuri akan mazaje wato sai maza masu asiki su suke rantsuwa 50 din wal unsa ka ga mace at an hana ta yi wannan rantsuwan amma ta in qatlu khada'i ne kisa ne na kuskure za ta rantse saboda za ta shiga do kaga ita tana shiga abin da ya shafi harkar dukiya na take shiga to amma idan aka zo babin rantsuwa ba za ta rantse ba za ta abin nan ba za ta rantse ba sai maza su za su rantse ko za ka sai a kashe shi amma in kisan kuskure ne tunda ana neman jiya ne sannan tana iya rantsuwa kuma mutum ne ma yana iya rantsuwa ba da subutul mauti walwulati wa yalikunaha alal batat ba'da thubuti al-maut bayan tabbatan mutuwa walwulati da tabbatan wato su waliyai cewa akwai waliyai masu rantsuwan wa yalikunaha turan sai rantsuwan ka kama alal batat akan yake su sai billahi la ilaha illa huwa ne su kace mana su kace mana dan su wani ne suka kashe shi dan an tabbatar da wannan kike nan sai a ba su su kace shi wannan da yace wal wuladi a wata nuskan lil wuladi ba da subutul maut lil wuladi bayan mutuwan ta tabbata ga waliyan wanda aka ce sun tabbatar da ya mutu to sai su rantsa zuwa. in an ce ba da subutul maut wal wuladi bayan tabbatan mutuwa wal wuladi da tabbatan kuma waliyan akwai don in babu su zai rantsa ba mai rantsuwa wannan tana ayi wannan hukunci saboda haka kowanne ka dauka yana da wato an yana da ma'ana ban so in tsaya a nan ba amma ana ta nuna mini lokaci ya yi idan mun zo za mu ɗan ƙara mai mai ma a bayani sai kuma mu ci gaba da bai suka da suke bayani akan wato ainihin kasama wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh